Uh-huh. bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bi sunnatihim wa ba atharahum ila midin wa ba'd yan wa bayan Allah masu girma masu albarka a ma'aikata wannan gida mai albarka da sauran wa'in suke kallo na ko suke saurare na na nesa na kura Allah nake roko ya aminta da mu a addu'in da muke a makon da ya wuce in ba ku manta muna magana ne akan wallahu yuhibbul masinin watan soyayya ta Allah gaya ce babu wani abin dan adam yake nema a duniya ya samu bayan imani ga Allah kamar a ce Allah na son ka duk wanda ke son ka a duniya bayan soyayya da Allah ke maka to tana bayan ta ubangiji ne wannan shine makasudi gaya ga mai imani duk wani mai imani abin da yake nema yaya za a yi Allah ya so shi idan Allah ya so shi shi kenan bayan Allah na gargaro a wurare daban-daban inda ƙur'ani ke ambatansu ina ambatansu ne a kan suna son Allah Allah yana son su kuma suna yin jihadi don ɗaukar ma Allah kuma ba sa neman yabon wani balantana ma ya ce yana yabon su ɗin Hukumai da rage su ba su damu da shi ba sannan har yau da suke magana a kan soyayyar nan Allah ta'ala ya so wani sai nike cewa ƙur'ani yana ƙara ce mana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yubikum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum da gaske ne idan har kuna so in ji manzo sallallahu alaihi a ƙur'ani idan har kuna son Allah to ku bi ni wa kenan ni manzon da Allah ya turo ni da saƙo zuwa gare ku in ni da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni kaga in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni sai aka ce mene yabukum Allah ubangiji zai so ku ba wai ni in so ku ba a'a alamun kana son Allah shine ka so ni idan ka so Allah Allah zai so ka idan kana bina kenan duk mutumin da baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya raya a bakinsa cewa yana son Allah ƙarya yake yi don bai kamo hanyar ba kuma ko ya bi wani lungu daban lungun ba zai bulle da shi ba a shi ku shi manzon Allah ga hanyar da ake bi a so shi irin ayyukan da ya kawo da shari'ar da ya tsara a matsayin sunnoni da farillai to idan mutum ya wannan to sai Allah ya so shi kenan a wannan wurin ana iya gane wani yana son Allah sai idan an auna ayyukansa da ya yi akan wannan ƙwar'ani na ba mu labari a wata ayar yana cewa wa min nasi man yattakhidhu min duni nasi min duni llahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda yake ɗaukar ya gwama yana son Allah kamar yadda yake son wani idan mutum yana ya gwama yana son Allah hamsin yana son wani Allah hamsin kaga wannan imaninsa gurgu ne amma su masu imani sai Allah ya bamu labarinsu ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani da Allah sun fi kowa tsarnin son Allah kenan babu wanda suke so a duniya kamar yadda suke son Allah to sai malamai suka ce ya za mu iya gane wannan mutum yana son Allah ya za mu iya gane waccan matar tana son Allah kuma har ta faɗa a fili ana gani sai aka ce eh sai wani aiki ya taso wanda a wannan aikin akwai saban Allah a cikinsa amma imani zai iya sanyawa ka kyamaci wannan abun rashin imani na iya sanyawa ka biye ma son zuciyarka ka yi wannan abin zan ba da misali ga mu da muke a yanzu a ƙasar mu ta hausa a najeriya da na fi wayo kuma na tashin nan aka yafe ni za ga mutum zai je masallaci da 'ya'yansa tun wajen wata ɗaya ko biyu ko sati ɗaya ko biyu za a yada sanarwar cewa wane ɗan gidan wane kakansa wane zai auri wance diyar wane kakanta wane dukansu musulmai ne mabiya manzo sallahu alaihi wasallama za a zo wane zai ce yana so wane ya ce na bada wane ya ce na amsa masa malamin shaida dangi 'yan uwa na nesa na kusa su shaida an yi aure wannan auren yana da abubuwa ɗaya wajen guda tara ba ana yin aure bane kawai don jima'i a'a akwai abubuwa da yawa da yawa da ƙur'ani ya ambata banda jima'i yes na san ana cewa hunna libasun lahunna wa antum libasun lakum haka dai wa'innan ba su kaɗai bane ayoyin da ke magana hukumatu hunna min haisu amarakumullah duk wannan yana gwada cewa dai akwai a wasu abubuwa na ainihin auratayya amma banda su akwai abubuwa da yawa banda su akwai abubuwa da yawa amma sai ka ga an yi wannan abin a yi addu'a ya ubangiji Allah ka sanya albarka a wannan aure har manzon Allah yana ba da addu'o'in da yake cewa a yi wa ma'aurata wanda ku da kun sani amma abin mamaki baba yana alfahari yau ya aurar da yarsa kuma ya raba da Lami lafiya kuma yana kwaɗayin gobe kiyama ta zama makari a wurinsa wajen shiga wuta ta zama kariya a wurinsa ta kuɗa shi ya faɗa gidan aljanna banda wannan amma sai ka ga shaidan ya kakace ya tsaya dole shi ma sai an bashi rabansa can an yi addu'a an ce Allah ya sa albarka a ciki tun lokacin da mutum yake addu'a wajen tawakar wannan matar ya yi mata addu'a a daren farko ya take ta ya rauki Allah ta'ala ya raba shi da ainihin shaidan amma kai co sai shaidan ya ce to ni ma sai an bar rabona saboda haka za a zo ana abin da ba shi kenan ba za a zo a tara mutane a yanke kek maza da mata a fito tsirara ma'ana a tabarruji yarinyar da ba a santa a titi ba tana tafiya kanta a ƙasa yau ga ta a fili ba hijabi tsirara a gaban uwarta uwa na rawa da ita uba na rawa da ita dangi su zo suna kallo mazaje dangi na ɓangaren miji suna kallo wannan ma suna kallo bayan an gama ba lokacin sallah ta magariba ko ta isha'i haka za a ɗauki wannan yarinya a kai ta gidan miji bayan ga baki ɗaya mala'ikun rahama sun gama tsince kayansu daga wannan biki yanzu shaidanu ne kuma suka baza komansu duk ne zo kuma sai a kama shi ba kai ka san bawan Allah baka so Allah ba a wannan bagiran ko da ban ranka ya gaya maka to mutane sun alamta ma ƙarya kake ba Allah ke so ba saboda haka cewa kana son Allah akwai alamomi da ake ganewa son Allah ana son sai idan kayi kayi abin da Allah ke so ne shi yasa anan ya ce idan kuna so to ku bi ni ashe bai ce idan kuna son Allah ba to ku so ni a kawai cewa ya ku bi Allah in kuna son so kuna son Allah da gaske ba ƙarya kuke ba to ku bi ni kuma Allah zai so ku wannan shikenan idan ko baka yi haka ba to wannan kuma kana son wani abu daban Allah ya ce wallahu bil muhsinin to suwaye muhsinin a tsammanin ka kawai suna ne ake sanya mutum don sunan ka motsa shi kenan a'a akwai alamomi da yawa abinda ake ce mosinun su ne masu kyautata ma zuwa bayi na Allah shi bawa ne na ubangiji mai taimako ta kowane irin bangare kuma ka zama bawa na Allah martaba ce mai girma tsakanin yadda mamman Allah yake girmama ka da kuma yadda yake bayani a kanka wata martaba ce babba idan aka ce wannan muhsin ne manzo sallallahu yana cewa a tambaye shi wane ne muhsin sai ya ce wanda yake da wannan suna na ihsani kamar a ce ne an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wanda shine muhsin ba wanda yake bautar Allah a tsaye a zaune a ɓoye cikin duhu wanda babu wanda ke ganin shi ɗaki a kunne ya ce ka bauta ma Allah kama kana ganin Allah haka manzo sallama ya ce shi wannan mai ihsanin shi ne kamar mutumin da ke bautar Allah kamar yana ganin Allah Yadda abu yake ko da kai ba ganin Allah to ai shi Allah yana ganin ka hadisi ne ingantacce ga na cikin bukhari abin da ake nufi ne. ka bauta ma Allah da zuciyarka kana bautar Allah ƙiri-ƙiri kamar ga ka ga Allah ya ce ka annaka tara rabbak turidul wusula ilaihi kamar kana ganin ubangiji ka katse kana so kai zuwa gare shi fa in lam tafa'al in ko baka yi ba fa'alam anna Allah yaraka shi ubangijinka aina kallanka ka fa abuduhu khawfan wa khashya ka so ubangiji ka bauta mishi kana tsoro wannan ita ce martaba mafi girma ta ɗan adam idan ya kai ta a duniya to ya samu abin da yake so wannan martaba mai albarka kana bautar ubangijinka don kana neman ka samu yaddarsa idan har ɗan adam ya kai wannan bagiri ya kai wannan matsayi na cewa allah ta'ala yana son sa dan uwa dan Allah mai rage maka yau mace fa kawai so take bakinka mai albarka ya buda ka ce wance ina son ki i love you shi nan fa kawai sai ka ji ga baki ta haɗi mota duk garin babu wata in ba ita ba mai za ka ce bi rabbil izza wanda shi ne ubangijin talakai duka da duniya ya ce yana son ka to me kuma rage maka a duniya amma fa Allah ta'ala ba zai so ka ba sai ka cika shar'in da manzon Allah ya gaya maka ai sai ka bauta ma Allah a da zuciyarka ka yi sallah ka yi azumi ka yi jihadi ka yi kyauta ka yi kaza to kana kake zama wanda Allah ke so saboda ka shine na biyu ka bauta ma Allah kana mai neman gujewa daga dukkan abin da ke zama sabo kana tsoron wutar ubangiji to in ka yi haka za ka samu cin nasara wannan ƙashin bayan ihsani kenan tsakaninka da ubangiji saboda ka ya kamata mu yi ƙoƙari mu fahimci wannan gabar kafin gaba ta biyu ta iske mu don ihsani akwai wanda ke tsakaninka da Allah akwai wanda yake ana yin shi tsakaninka da bayan Allah za mu dora da izinin Allah idan mun dawo daga hutun rabin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu